Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karan akan mitoci hudu da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa zangon FM sai wasu tashoshin FM a can Nijar din da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol. A ƙasar Ghana kuma za a iya sauraron mu a Kumasi a ƙasar Ghana. Za ku iya kama mu kuma a yaushe akan yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Madina Ɗahiru mai shanu da sauran abokan aiki daga nan Washington DC. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yau. in an ɗan jima kaɗan za mu buɗe mu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku a kan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Kamar kullum kuma lambar da za ku kira ita ce alamar ƙari wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar. Amma yanzu sai ku gyara zama don sauraron labaran duniya. thank you sauraro barkanku da warhaka ga labaran duniya. A matsayin martani kan harin da Amurka ta kai kan babban kwamandan zaratan sojojin juyin juya hali na Qud, Kasim Suleimani, Iran ta sha alwashin mayar da martani. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya kira kisan janar ɗin keta dokokin Iran da kuma harin ta'addanci. duk da dai cewar ma'aikatar tsaro ta amurka ta kare harin inda ta ce janar din na da niyyar kai hare-hare kan jami'an diplomasiya da ke iran wato na amurka shi dai shugaban iran hassan ruhani ya ce tabbas ba shakka iran da sauran kasashen duniya za su mayar da martani ita kuwa shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta yi allah wadai da harin inda ta ce an kai harin ne ba tare da tuntubar majalisar ba kuma a ce wata wannan harin zai iya janyo ƙarin rikice-rikice waɗanda ba a bukata yanzu a duk faɗin duniya shugaban amurka donald trump ya kare kai wato ya kare kai hare-haren da ƙasarsa ta yi da safiyar yau yana yin watsi da kalaman iran inda ta sha alwashin mayar da mummunan martani a kalamansa na farko tun bayan da aka kai harin shugaba trump ya ce tuntuni ma ya kamata a kai wannan harin da aka kai yau ya kuma ce janar suleimani ya kashe ko kuma ya yi mummunan raunata dubban amurkawa cikin lokaci mai tsawo shugaban addini na iran ayatollah ali khamenei ya yi kira da a zaman makoki na tsawon kwanaki uku ya kuma yi alkawarin mayar da martani mai zafi. A babban birnin kasar Indonesia Jakarta an fuskanci ambaliyar ruwa mafi munin da birnin ya gani cikin shekaru shida. Lamarin dai ya janyo mutuwar mutum fiye da arba'in a cikin makon nan. Ruwa kamar da bakin kwarya da aka samu a ranar Talata da kuma Laraba ne suka janyo malala manyan hanyoyi wajen 266 a kasar da Indonesia a cewar hukumar bada agaji ta ƙasa da ƙasa wato Red Cross. Wasu rahotanni dai sun ce lamarin ya tilasta wa mutane da dama zama a cikin gidajensu yayin da mutum wurin dubu goma sha tara suka bar muhallansu. Wani kudurin doka na buƙatar tura sojojin Turkiyya zuwa Libya ya samu amincewar majalisar kasar ƙudirin ya samu amincewa ne da ƙuri'u 325 da 194 da ya ba wa shugaban turkiyya rajab Tayyip erdogan wa'adin shekara guda don ya tura sojojin kasar na goyon bayan gwamnatin rukun kwarya ta libya da take samun amincewar kasashen duniya gwamnatin rikon kwarya ta libya yanzu haka tana fuskantar turjiya daga dakarun janar khalifa haftar wanda yanzu yake rike da gabashin libya. Madina Dahiru mai shanu kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. Ta yanzu kuma sai fagen rahotannin namu. Ɗazu da safe kun saurari wani rahoto akan yanayin matsanancin sanyi da ake fama da shi a yankin arewacin Najeriya. to a dalilin haka kuma muka tuntuɓi shugaban hukumar da ke kula da yanayi ta najeriya wato nimet farfesa sani mashi inda na masa tambaya akan abin da ya haifar da wannan yanayi sai ya amsa cewa a takaice dai kin san shi yanayi a najeriya iska kala biyu ke take tafiyar da yadda yanayi ke kasancewa akwai iska wadda take bugowa daga kudu maso yamma ma'ana daga teku ta bugo ta yau sama akwai kuma iska da take tahowa daga arewa maso gabas north east kenan wadda take tahowa daga ainihin can wajen kasar sahara haka da zafai da shigo dan shekarun bayan nan saboda yadda yanayi yake canzawa karfin iskan nan wadda take tahowa ma najeriya ta karu kwarai da gaske domin karfin wancan wadda take kawo lema ita ta ragu wannan matsalar da ta faru shi ya sanya yanzu ya kasance cewa iskan da take zuwa take kawo wannan sanyi din da rashin ruwa ta zo ta fi karfi sosai bisa da iska da take kawo lema to dan shekarun bayan nan abin da ya faru kenan shi ya sanya ya kasance cewa idan za a lura za a ga cewa tun yan shekarun bayan nan da naje musamman arewa har ma na ƙasar Najeriya gaba ɗaya da an ce watan Disamba, Januwari, Februari sun zo. Eh. Akan samu matsala sosai ta cewa ba a ganin yanayi so. To an yi wannan harsashe ne kamun wannan lokaci ko kuma a'a wannan abu ya faru ne kwatsam ko kuma abin ya faru fin misalin yadda aka yi tunanin za a same shi eh gaskiya an yi hasashe dama mu a hukuma mu muna bayar da kamar gargaɗi mm. iri mm. muna yi muka gani saboda a yanzu kimiyya ta zo ta yi nisa za ka iya a ake ce ma satellite imagery irin hoto na sararin samaniya mm. wanda satellite tauraron tauraron dan adam din da take yawo cikin wanda take dauka za ta iya ya kasance ana baka kana iya ganin iskan da ta taho zuwa ƙasa ka za ka iya ganin wannan iska ɗin kuma za ka iya aunawa ka ce yaushe kake sa ran wannan iska za ta zo to mu a koyar kullum cikin shekara awa 24 muna badawa mu ce to ga abin da ke faruwa mm. cikin sati tuka guda uku da suka wuce mun gano cewa wannan iska tun daga musamman dusa kasar caji wannan iska ɗin da a turance kullum ake ce mashi wannan iskar da ta taho wadda take zuwa take kawo wannan matsala gurɓataccen su hazo ɗin nan da yawan sanyi mun gano cewa za ta taho najeriya musamman ma tun daga irin sati na uku na watan disamba hmm. mun zo mun fuskanci cewa abin zai yi tsanani kwarai da gaske shine ma kai ta ba da shawarwari da muke ba da kusan a kullum cewa ya kamata mutane ya kasance cewa tabbatar cewa ba su kasance waje ba mm. kuma masu fitowa waje tabbatar suna amfani da irin abin nan da ke kara aiki. Farfesa Sani ma shi shugaban hukumar NAMET kenan na Najeriya a hirar da muka yi da shi akan matsanancin yanayi da ake fama da shi a arewacin Najeriya. Yanzu kuma daga batun yanayi bari mu koma kan batun diplomasiya Wato bayan da Amurka ta kai wa Iran hari wanda ya sanadiyar mutuwar wasu mutane ya janyo cece kuce a faɗin duniya dalilin haka ne ya sa muka tuntubi wasu masana masu sharhi a wannan fanni inda abokin aikinmu ibrahim almasi garba ya tattauna da farfesa muhammad bugaje inda ya fara da masa tambayar cewa ya yake kallon wannan hari da amurka ta kai kan iran sai ya ce ba dai da irin wannan rikici dama ga duniya rikici ya ishe ta bai kamata a ce manyan kasashe suna tsara rikici da amma kuma wanda ya san yadda manyan shugabanni suke yi idan sun samu wuta a cikin gidansu mm. ya san za a yi haka mm. in an tuna lokacin da clinton ya samu irin wannan shugaban america da ya shuɗi mm. wanda ya samu irin wannan a rikicin da aka zo za a cize shi har harin da ya kai ana ma kiran nisa din nisa din monica lewinsky saboda a sababinta ne aka sa shi gaba hmm. za a tsige shi hmm. to duk shugaba da ya ga irin wannan sau da yawa abin da suke ce su gaya za su kirkiro wani yaƙi wanda zai ɗauke hankalin mutanen ƙasar shiga da nasu shi jarimar ya kai shi a can inda ake wani abu a waje kuma ya tada ko ya motsa son ƙasa irin kishin ƙasa da ake da shi don a manta da nashi rigimar a kai hankali waje a gaya za a yi a matsayin shi na amerika gaba ɗaya shi gaya za a yi a kare don shi kuma farfesa jibo hammani cewa ya yi to abin nan labari ne wanda ke da muhimmanci ga duniya duka ina ji amma daɗa akwai wasu abubuwa da aka da suka biyo baya wanda ke ke gudun cewa eh, kila abun ba zai yi nisa ba saboda ni saboda kaga an ka gwamnati shi da kan shi cewa yi trump shi ya ba ga umarni a kashe janar rasim ko mm. suka ce sa'anin kuma ministan shi kuma ya ce ba su son yaƙi wato gani na kamar ba da yarda su aka yi abin da aka yi ba haka kazalika mutanen congress wannan democrat sun ce ba a gaya ma kongire ba to har yanzu dai akan wannan batu wakilin muryar amurka nasiru adamu elikaya ya duba mana wannan batu eh, da kuma yadda 'yan kungiyar shi'a suke kallon wannan batu ga kuma rahoton da ya turo mana Ƙungiyar 'yan shi'a almajiran Ibrahim Elzazzaki IMN na takaice ta yi Allah wade da harin da Amurka ta kai a filin saukar jiragen sama na Bagadaza inda hakan ya sanadiyar halaka kwamandan rundunar kot da ke kare muradun Iran a yankin Larabawa Janar Kasim Suleimani. Harin wanda ya halaka har ma da jami'in tarar baki na Iran a filin jirgin Muhammad Rida a martani na IMN abun takaici ne kuma keta 'yancin cikin gida ne na Iraki. IMN wacce ta fitar da sanarwar martani bayan muzarar bara'a ta ce lamarin ya fi karfin duba shi kan bambancin akida Ibrahim Musa shine kakakin kungiyar. Mun yi tur da shi wannan hari din saboda cewa shi wannan babban janar din na dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran ya kawo ziyara ce wata ƙasa mai cin gashin kanta. Don haka ko da da a ce ita gwamnatin Amerika tana da wani kulle a kansa bai kamata ta kai wannan hari din ba. a ibrahim musa ko wani abu da ita kungiyar imn za ta yi ne kan wannan lamari daga nan najeriya To gaskiya mun yi Allah wadai da wannan hari da aka kai kuma mun jajanta wa al'ummar Iran da kuma Iraki kan wannan babban rashi da aka yi. Iraki ba ta da wucin da ya kamata a tana da shi kenan. To don haka mun yi da wannan al'amari kuma mun jajanta a kansa. Shi kuma sakataren kungiyar shi'a ta Ahlul Bait Ra'ab da ba ta ɗanyen ganye da ayamin a wasu lokutan salim muhammad zaria ya ce ta hanyar tattaunawa za a warware takaddamar amurka da iran don kaucewa babbar fitina ina gaya maka wannan a matsayina na wanda na taba zama a iran na yi karatu a kom na san yadda mutanen jamhuriyar musulunci da shugabanninta suke tunani idan dama amerika tana son yaki ne to ta takalo yaki cewa iran za ta yi bude dukkan kofofin yaki a halin yanzu kila na tattalin arziki kila da wata mana ba za ka iya sanin menene iran za ta yi ba amma dai ko shakka babu ba za ta kyala wani tufa haka nan ba idan america tana tunanin da haka za ta dukar da iran ko ta tankwara ta akan wani tunani to ta kuskure babba saboda ya ba a tankwara su da irin wannan mutane ne waɗanda suna da dogon tarihi saboda haka da suna gina kan wannan tarihi kuma sun daɗe suna gina kansu akan fito na fito da suke dako daga america a sakonnin yanar gizo 'yan ahalu suna a najeriya na ɗaura laifin ne kan iran don tsokana ta hanyar zargin kai hari kan ofishin ta a bagadaza da ya halaka wani dan kwangila kazalika 'yan ahalu suna na cewa shishigin iran a yankin gabar ta tsakiya da ma ɗaukar nauyin ƙungiyar 'yan tawayen hutu a yaman na nuna ita ke ta da zaune tsaye nasura da malika ya murar amurka daga abuja najeriya Allah ya kyauta masarar har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc kamar yadda muka saba kowace ranar juma'a yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da yake ci muku tuwo a kwarya kuma lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayinku ita ce alamar ƙari wato ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. gashi mun samu kiran mu na farko daga jihar kaduna wake kan layi daga kaduna eh, bello sokoto ne daga nan kaduna bello sokoto to bello menene ka yau ni dai na kawai ina kira ga gwamnati amurka don Allah ta taka sani saboda irin shishigi da take na na kai harin kasashen mutane minista guda ya taso na tsaro a zuwa kamar mishi hari wata ƙasa iya fort gaskiya wannan abin tsokana ne ina kira ga gwamnatin turon da allah yadda da na shiga harkokin cikin gida da irin wannan jawo yakin da bai da amfani a duniya baki ɗaya kuma ina fata allah ka ba mu zama lahiya gaba ɗaya kuma ita iran cikin hankali ta kaji ta nesa saboda kasa ce ta ɗauki mataki kuma abin zai rikici amma ah. gaskiya amerika ne hajji ina jin a'a ina jin ka eh gaskiya ina kira ga ita gwamnatin iran kai hankali nesa saboda kar ta je ta biya ma Amerika kuma abin ya zai dagule a lalata gaba tsakiya gaba ɗaya. To mun gode da wannan ra'ayi naka Malam Bello. Mun gode da wannan ra'ayi naka mun gode sosai yanzu daga jihar Kaduna kuma bari mu tafi jihar Neja. Wake kan layi daga Neja. Ibrahim da wanke hula a garin mai gode a Kimba. To Malam Ibrahim muna sauraron ka. To ni yau ra'ayi na gaskiya akan shugabanninmu na Najeriya ne. To. domin saboda ainihin zubar da jini da ake a kowane lungu da sako a najeriya ya kamata a ce su mai da hankalinsu a wannan bangaren mm. ka duba na dukkan musamman da jihohinmu na arewa yadda ake shan jinin mu kowane lokaci a kowace rana dare da rana ana zubar da jini mu ya kamata a ce su mai da hankali a wannan bangaren ba wai abin da su tara ba sannan kuma ina kira ga musulmi yan uwa na duniya gaba ya kamata a ce mun samu haɗin kai domin saboda kisan ɗauki daidai da ake mana a kowace a kowace kasa ta duniya ta musulmi ya kamata a ce musulmai sun samu haɗin kai fiye da ake zato abin ra'ina kenan. mun gode da wannan ra'ayi na kamala ibrahim mai wankin hula yanzu daga jihar naija bari mu koma jihar adamawa wake kan layi daga adamawa. To assalamu alaikum ni mai suna zakar ishaku da aka fi sani da madalla. Gaskiya wannan fa harin gaskiya ne ma ban ji daɗi ba. Hmm. Allah ya kawo mana sauki kada iran ta zo ta kai zuciya nesa ya kamata saboda ba amfanin tashi hankali a rayuwa ni mai suna zakari ishaku da aka fi sade da madalla ina mubi to mun gode sosai da wannan ra'ayi na kamalan zakari yanzu kuma to madalla madalla madalla to har yanzu dai masu sauraro layin mu a buɗe yake ku kira ku bayyana ra'ayinku ga kuma kira mun samu daga jihar nasarawa wake kan layi daga nasarawa Hello, ni ne Aliyu, Aliyu Labaran, kefi jihar Nasarawa. Ta Malam Aliyu yau ranar kuce ta masu kira masu sauraron mu menene ra'ayinka? Oh. Aliyu ra'ayina shi na game da sanatocin da ake ba su hakkin jama'a sai su tattaro kuɗi mu mun zaɓi sanata wannan sanata namu shekara goma sha biyu musamman da yake yi ba. Wannan sanatan da ya zo ya shi a kai da ƙarfi da yaƙi sanata so dangi dan so. Mm. ba abun da baya yi mm. sai Allah ya zo yakan iya ware miliyan shida mm. da musulmai da su walwala haka in Christmas ya zo yakan iya ware miliyan shida mm. hajiya kowa da kowa kawai da karkara a walwala. To batun aiki kuma fa bayan kuɗi da ake ba wa mutane batun aiki kuma fa. Batun aiki ba abun da yake ilalawa ba abun da yake yi. ta mun gode da wannan ra'ayi na kamala aliyu yanzu daga jihar nasarawa saboda haka na bincike su a bincike su to mun gode sosai mala aliyu da wannan ra'ayi naka daga jihar nasarawa yanzu za mu tafi jihar naija wa ke kan layi daga naija hassan to baban hassan sunan kenan baban hassan eh baba hassan ba sunana kenan to shi kenan baba hassan menene ra'ayinka wallahi ra'ayina babban sako nake da shi da zan ba gwamnan Neja. To. Abubakar Sani Bello gaskiya ina jin kunya kunya mu APC ma wallahi kunya ma muke jin fito mu mu APC ne. Ina mm. jin magana ko ina so da Allah da nan eh ma kansa sutura. Wannan kujera zai iya bar shi. na so ya bari babban tarihi ga gidansa. da iyalinsa gaba gida da ubangiji Allah ya ba shi iko abubuwan da bai yi a Niger ba eh idan Allah da annabi ba hanya muke da shi ba ba wani abu muke da shi har gode ma ke yi mamu da anya daga bidda zuwa mu da ba kyau ne da Allah da annabi muna so ubangiji Allah ya taimake shi yayi wannan harkoki fi sabilillah ko anya ma daga bidda zuwa ne yi wallahi tallahi bidda ta gudu mun gode sosai ba Hassan da wannan ra'ayi naka daga Niger kuma yanzu za mu tafi jihar kaduna wake kan layi daga garin gwamna to hajiya barka dai da lasariya barka mu dai malam murtala to na gode hajiya aisha na murtala ina kiran ku da garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to ina ra'ayi To ra'ayina dai muna ƙara roƙo wa manyan kasashen nan ko muna addu'a dai ka Allah ya kawo mana yakin duniya na uku. Amin. muna ƙara kira kuma ita ƙasan Iran muna jajanta mata amma ta duba cewa mafi yawancin su kuma Amurka ma sun ce ba da sanin su ba da yaddan su aka yi wannan abu ba. to ko da dai za su yi wani abu a shiga bangare na sulhu ne na tattaunawa hmm. a haka shi ne mafita sannan kuma muna kara jinjina wa tsohon shugaban ƙasa eh, janar ibrahim masu babangida gida Allah kara masa lafiya kuma da yawa ma mun fahimci hikima da Allah ya ja mana kwanansa mm. dan al'umma su gane waye shi wannan aiki yayi in ba ma kuma ikon Allah fa tarihi zai nuna ba za a taɓa samun shugaban da aiki a arewa da Najeriya ba kamar shi baban gidan Allah kara masa lafiya Allah saka masa zade da fata za ku tashi lafiya. Amin mun gode sosai Malam Murtala yanzu kuma daga Kaduna bari mu nufi jihar Jigawa wake kan layi daga Jigawa. Salamu alaikum kuna magana da Sa'idu Basiru ne ta hannun Bantan Kwalo. Malam Sa'idu menene ra'ayinka? Kuma kuma kan karka. Menene ra'ayinka yau Juma'a? Yau Juma'a ra'ayina a bukatar shugabanni Allah su taimaka. Mm. bisa kan ko da ɗan gyare-gyaren famfo ne da Allah ake yi mana mu a lokacin gama ɗan su ne kan karkar ba abin da ake yi mana. Mm. Yanzu in za mu gyaran famfo sai mu kuɗi kuɗi ma mu ci gyaran famfo. Eh, to mun eh, gode to mun gode sosai malam sa'idu da wannan ra'ayi naka kuma muna fata waɗanda ka mika wannan sako gare su sun ji yanzu daga jigawa bari mu tafi jihar yobe wake kan layi daga yobe Girema Modu jihar Yobe tarayyar Najeriya. To Alan Gubro menene ra'ayinka Malam Girema. Da fatan dai an wuni lafiya. Alhamdulillah. To masha Allah. A ni ra'ayina a yau shine kasancewar yadda muke kusa da boda mm. mu har da allah rayuwa ya zama mana tsada a gare mu mm. idan aka yi la'akari da yanayin yadda gwamnati ta sa kamari a cikin al'amuranta ta rike bododi da sauran abubuwa kamar yanzu mu a inda muke har da Allah mm. yau idan ka ce dan motan ka ko wani abin hawan ka ko wani abin da injin ka zaka tada to samun mai ma kadai wallahi ya kai gidali. domin gidajen mai duk a rirrife yanzu mu in kana son mai sai ka je ko wani guru ko ka ce wani birniwa ko ka je hadeja sai ka je nan za ka samu hmm. to abin da muke so gwamnati ta sassauta mana a ce ba a fita da amma a garin dai a bar mu dan Allah mu ma mu dan sarrafa ta mu dan wala kamar yadda sauran mutane na sauran jihohi suke dan walawa suna dan jin dadin mun zama kamar cikin kurkuku yauwa to mun gode sosai malam grima da wannan ra'ayi naka yanzu daga jihar yobe bari mu tafi jihar delta wake kan layi daga delta na magana da ibrahim mai shayi hausa kwata wari to malam ibrahim wa alaikum assalam menene ra'ayinka yau juma'a ya kokari muka ji da hankulin rashin da mun kai na shugaba alhamdulillah amma da wani shugaban ya eh, to ai shugaba ne ga wancan wanda wanda america ta samu dan abin nan shi Allah ji kan musulmi muna sauraron ka menene ra'ayinka menene ra'ayinka to da alamu dai mun rasa wannan layi daga jihar Naija Delta kuma bari mu tafi jihar Kaduna wake kan layi daga Kaduna to da farko suna na Sa'idu Katika Kazarko daga jihar Kaduna Najeriya to malam Sa'idu menene ra'ayinka to ina muku fatan alheri barka da shiga sabuwar shekara barka ka dai mun gode sosai yawa to ni farin ciki na an yi kirsimati lafiya da sabuwar shekara a mm. kudancin kaduna lafiya lau alhamdulillah yanzu mun samu zaman lafiya kuma ba komai ba ne saboda jajirtaccen gwamna da muka samu da shugabannin kananan hukumomi na gode gidan rediyo amurka ina muku fatan alheri daga sa'idu katuka kazarku mun gode sosai malam sa'idu wannan ra'ayi naka daga kaduna kuma bari mu koma jihar nasarawa wake kan layi daga nasarawa Eh, assalamu alaikum Hajiya. Wa alaikum assalam. Kun gani lafiya ya kokari da mu. Alhamdulillah wa ke kan layi. Barla. Ina magana da babawo mai agogo ne na gitata. To malam babawo mai agogo menene ra'ayinka yau? wato ni ya eh, kudiri na ina roƙon gwamna ne na nasara da Allah ya dan taimaka mana saboda Allah wato mu nan gida ta gaba ki ɗaya ba mu da rayuwa wuta ne nan da Allah ya taimaka kuma ina so na dan mika jinjina ga shi shugaban kasa wato da duk duk christmas din da ake yi zaki ga ana dan shan wahalan mai mm. amma yanzu ya kasance wallahi yanzu ga baki ɗaya babu ina jinjina masa ga wannan allah ubangiji ya kara taimaka masa ya kara mana buɗi gaba ɗaya na gode to muna godiya da wannan ra'ayi naka kuma muna fata wanda ka mika sako gare su sun ji yanzu daga nasarawa bari mu koma jihar jigawa wake kan layi daga jigawa suna na haladu umar lafiya malam haladu menene ra'ayinka ra'ayina a wannan lokacin shine ina roƙo da Allah gwamnati ta duba halin da muke ciki mu muna nan lafiya mu manoma ne muna harkar lambu shinkafa albasa masara komai amma idan damuna ta yi hmm. kayan da za mu fitar wallahi muna shan wahala har sai mun zagaya inda za ka ba da ɗari biyar hmm. sai ka ba da dubu ɗari biyar a kai ma haka muna roƙon shugabanninmu da muka zaɓe su su taimaka da Allah su fidda mu a wannan ƙangin wannan shi da ra'ayina da fata sako na zai isa kullum to mun gode sosai malam haladu da wannan ra'ayinka yanzu kuma sai kirar mu ta ƙarshe a yau daga jihar yobe wake kan layi Muna magana da Adamu Babaske daga jihar Yobe. To malam Adamu menene ra'ayinka? Gaskiya ra'ayina ina ainihin jinjina ga ainihin shugabanmu. Mm. Alai Muhammadu Buhari. Mm. Bisa yadda yake kokari ya dora kasar na akan tafarki madaidaici Ubangiji Allah a taimaka masa. Mm-hmm. Mu ba abin da za mu yi sai mu kuma addu'a Ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu baki daya. Amin mun gode sosai Malam Adamu da kuma kira Malam Adamu za mu rufe layin mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu mu sake ba ku dama ku kira. wasu masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe hudu saura minti biyu. Ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice. Madina. A matsayin martani kan harin da Amurka ta kai kan babban kwamandan zaratan sojojin juyin juya hali na Qud, Qasem suleimani. Iran ta sha alwashin mayar da martani. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya kira kisan janar ɗin keta dokokin Iran da kuma harin ta'addanci. Duk da dai cewar ma'aikatar tsaro ta Amurka ta kara harin inda ta ce janar ɗin na da niyyar kai hare-hare kan jami'an diplomasiya da ke Iran. Shi dai shugaban Iran Hassan Ruhani ya ce, tabbas ba shakka Iran da sauran ƙasashen duniya za su mayar da martani. Shugaban Amurka Donald Trump ya kare kai hare-haren da kasarsa ta yi da safiyar yau yana yin watsi da kalaman Iran inda ta sha alwashin mayar da mummunan martami. A kalamansa na farko tun bayan da aka kai harin shugaba Trump ya ce tuntuni ma ya kamata a kai wannan harin da aka kai a yau. Ya kuma ce janar Suleimani ya kashe ko kuma ya yi mummunan raunata dubban Amurkawa cikin lokaci mai tsawo. A babban birnin kasar Indonesia, Jakarta, an fuskanci ambaliyar ruwa mafi munin da birnin ya gani cikin shekaru shida, lamarin da ya janyo mutuwar mutum fiye da arba'in a cikin makon nan. Ta masu raro a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Inda za ku ji saurari shirin a bari ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. Kada ku manta za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu a yaushe da kuke da bukata akan voahausa.com ko kuma shafin hausa.com. Yanzu a madadin Madina Dahiru mai shanu da ta karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta shirya da kuma bada umarni. Sai injiniyanmu na wannan karo, Mr. Pollack. Ni Aisha ne ke cewa ku kwana lafiya.